domin a ƙa'ida ta musulunci ko a ƙa'ida ta zamantakewa miji ne ya kamata ya yi wa matarsa komai yadda muke yi din na a al'adarmu an ce a ba mace sakan wato gurin zama sai kawai mutum ya share ɗaki ya masa fenti sai jira uban yarinyar wai ne zai zo ya shimfiɗa masa leda uban yarinyar wai ne zai sa masa labule uban yarinyar wai ne zai sa masa gado uban yarinyar wai shi zai sa masa katifa uban yarinyar shi zai sa masa fulillika uban yarinyar shi zai sa masa zanin gado uban yarinyar shi ne zai siyo masa cokalin da zai ci abinci uban yarinyar shi zai siyo masa ludayin da zai shafura uban yarinyar shi zai siyo masa butar da zai shiga ban ɗaki ya tsarki ya alwala uban yarinyar shi zai siyo masa botikin da zai wanka uban yarinyar zai siyo masa kwandon soso uban yarinyar ne zai siyo masa rusho da za a yi girki da tukunya duk wai uban yarinya ne zai wannan gaskiya an cuci uban yarinya ya baka yarinya kuma ya baka cokalin da zaka ci abinci a'a kai ya ba mana kai ya ba wanda ta fita ba za ta tafi da kayan a'a ayo ayan lalata su ba wani magana wani za ta fita tafi da kayanta kai za ka yi komai daki aka ce ka bata ita kawai ta zo daki kai za ka yi gado kai za ka yi kwaba kai za ka yi komai kawai abinda za ka kawo maka amarya in ta tashi fita ma ba wani matsala kawai ta ɗauka yanta ta fita shi ya fi ma'arufin asiri da a ga cewa ana zuwa ana kwasa kaya kwasa kaya nan da ake wata nan ai ba daidai ba ne a zo da abin nan a dinga ɗiba kaya ta ɗiba kaya so da aka dama ka ne in tana son ka zauna in ba ta son ka ta ɗauki jakarta salamu alaikum san da dare mata so da aka maza ya kamata in kai wa mace kaya ma ka fi kima ka fi daraja kuma ta fi zama da daraja wani ya ce ta wato buku yadda buku yarbawa na yi aimala ah, haka ma duk sauran kasashe ake yi duk sauran kasashe haka ake su da kai mata kaya wannan lefe da ake dama kayanka ne lefe rage maka hanya akai kai mata ɗinke-ɗinke kafin ta zo don ka huta wannan dama ka ne shafe-shafe kayan shafe-shafe ne da kayan kwalliya da kayan after dress da sauransu da, sauran kayayyakin yin kwalliya da ado da sauran su ne kake sai mata me wani abu a cikin wannan dama ko ma ta zo a cikin haƙoƙinta goma akwai waɗannan kayan to ka muna nan muna waya mu da kai sai an canza ku za ku dinga yin wannan kayan